Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau uku ga watan Mayu na shekarar 2016. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yau shugaba Paul Biya na ƙasar kamar ya fara ziyara aiki a Najeriya. Muna kuma ɗauke da rahoto daga jamhuriyar Nijar game da bikin ranar 'yancin 'yan jarida ta duniya. Yau muna son ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku a kan shin kuna gani 'yan jarida na da cikakken 'yancin gudanar da ayyukansu yadda ya kamata? Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Za mu kawo muku labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar, amma kafin nan sai a gyara zama a ji labaran duniya. Jama'a masu saurare barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. Mataimakin shugaban kasar Najeriya ya ce gwamnatin da ta gabata ta sace dala miliyan dubu goma sha biyar na talkawa ta wajen badakalar sayan makamai. Mataimakin shugaban kasar Yemi Osibanjo ya faɗa yau talata cewa an yi asarar kuɗin ne ta cin hanci da rashawa ƙarƙashin shirin sayan makamai na gwamnatin tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan. shugaban ƙasar mai ci yanzu muhammadu buhari ya lashe zaɓe bara da alkawalin cewa zai kawo shawo kan matsalar cin hanci da rashawa sai dai shugaban kasa ya ce satar da aka yi zamanin mulkin jonathan ta bar tulmanin kasar wayan tun da ya hau karagar mulki a watan mayu an kama jami'an tsohuwar gwamnati da dama bisa zargin cin hanci da rashawa da suka hada da tsohon mai ba shugaban ƙasa shawarwari kan harkokin tsaro samba da suki A cikin watan Janairu, ministan watsa labarai na Najeriya ya ce jami'an gwamnati 55 da kuma 'yan kasuwa sun sace dala miliyan 670 na talakawa tsakanin shekara ta 2006 zuwa 2013. Mataimakin shugaban kasar ya faɗa yau talata cewa babu wani jami'in gwamnati da zai tsammani cewa zai wawuri dukiyar ƙasa ya kwana lafiya. 'Yan fashin teku a kasashen yammacin Afirka sun koma garkuwa da mutane yayin da mayakan ruwan yankin suke ƙara ƙaimi wajen shawo kansu bisa ga wani rahoton da wata ƙungiyar yaƙi da 'yan fashi ta teku ta fitar a yau talata. Mashigin tekun Gini ya zama wato ɓangaren teku da ya fi kowanne haɗari a duniya inda 'yan fashin teku suka kai hare-hare 54 a bara. suka kuma yi sanadin asarar dala miliyan 700 bisa ga rahoton da kungiyar yaƙi da fashin teku ta amurka da ake kira oceans beyond piracy ta buga a lokutan baya ɗaya daga cikin manyan hanyoyin da 'yan fashin teku ke amfani da ita shine fashin jiragen ruwa domin su yi sata a cikinsu in ji matthew walje jagoran wallafa rahoton sai dai da mayakan ruwa suka fara kai ɗauki da zara an kai hare-haren 'yan fashin tekun ba su iya ɗaukar kwanaki suna kwasar ganima a jiragen da suka yi fashi. Sufurin jiragen ruwa na taka muhimmiyar rawa a tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka kamar Najeriya da Ghana da kuma Ivory Coast da ke sufurin kayan da suke sayarwa a kasashen ketare kamar mai da koko ta hanyar ruwa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yau ake gudanar da zaben tsaye da ɗan takara a jihar Indiana da ke nan Amurka, inda dan takarar shugaban ƙasa da ke kan gaba a jam'iyyar Republican Donald Trump yake fuskantar zazzafar takara tsakaninsa da ɗan takarar da ke biye da shi na kurkusa Ted Cruz dan majalisar dattijai maukitar jihar Texas. Mai yiwuwa ne idan Trump ya samu nasara a jihar ta Indiana, ta kai shi ga samun jam'iyyarsa ta tsaida shi takarar shugabancin kasar kafin babban taron jam'iyyar da za a gudanar a cleveland cikin watan yuli dukkan binciken ra'ayoyin jama'an da aka gudanar kafin zaben banda guda ɗaya rak sun nuna trump yana gaba ya ba cruz rata a waɗansu lokuta kuma da gagarumin rata trump ya kashe wato ya kashe ya, ya lashe zaɓe a dukkan jihohi shida da aka gudanar da zaɓe a baya-bayan nan inda ya doke abokan takararsa na jam'iyyar republican gwamnan jihar ohio john kasich da kuma ted cruz duk da yake trump bai zai iya samun yawan kwalkilan da yake bukata ba ko da ya lashe zaɓe a jihar indiana na tabbatar da shi zaman ɗan takara sai dai masu sharhi kan lamura a harkokin siyasa amurka sun ba shi nasara bisa ga cewarsu ganin ya lashe zaɓe a dukkan jihohin da aka gudanar da zaɓe na baya-bayan nan zai iya sawa masu kada kuri'a a sauran jihohin su zaɓe shi Ƙungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa ta Red Cross ta ƙasar Kenya ta gano mahaifin ƙaramar yarinyar nan yau Talata wadda aka ceto a ƙarƙashin barguzan gini wanda ya rushe bayan kwanaki uku da rushewar ginin. Mahaifin Ralston Saisu Wasike ya ce sunan ƙaramar yarinyar 'yan wata shida da haihuwa Delarin Saisi Wasike. Masu aikin ceto sun sanar yau da safe cewa an kai karamar yarinyar wani asibiti da ke birnin Nairobi tana fama da karancin ruwa a jaka sai dai babu alamar ta ji rauni. Kimanin mutane 135 ne aka ceto daga ginin kwanan nan har yanzu ba a san inda mutane da dama suke ba. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Da farko za mu fara da birnin tarayya Abuja. A yau ne shugaba Paul Biya na ƙasar Kamar ya fara ziyara aiki ta kwanaki biyu a Najeriya. Ƙasar Kamaru ita ma tana ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fuskanci rikicin Boko Haram. Ana sa ran wannan ziyarar shugabannin biyu za su tattauna akan batutuwan tsaro, kasuwanci da sauransu. Ga Hassan Maina kaina da wannan rahoton. kakakin fadar shugaban kasa malam garba shehu ya yi bayanin makasudin wannan ziyara ta shugaba falbiya a nan najeriya shugaban muhammadu buhari ya je kamar shi kansa yana son ya sami haɗin kan makotanmu dangane da inganta tsaro tsakanin ƙasashenmu da wannan hotuna da ta taso ta boko haram kafin shugaban muhammadu buhari ya hau mulki su shugabannin da kansu suke faɗa ba su da abokin shawara a najeriya in sun buga waya wani lokacin ko amsa wayar su ba a yi to yau allah ya kawo shugaban muhammadu buhari aka fara tattaunawa kuma kuma ai kowa yanzu yana ganin irin nasarori ƙarin dangantakan nan ta karfi, ƙarfi a kuma ta ɗore a harkar tsaro harkar kasuwanci to waɗannan suna cikin abubuwan da za a tattauna. yawa malam garba shehu a gwamnatin baya kamaru suna ɗayar da najeriya yayin da najeriya ke ɗaya ɗaya da kamaru ku yanzu a gwamnatance a wannan zubin ya kuke kallon alakar a wannan lokaci ya riga ya wuce gaba muhammadu buhari suna aiki hannu da hannu tare da shi gaba paul biya na kamaru tsohon sakataren harkokin wajen najeriya dr aliyu idi hong ya bayyana cewa wannan ziyara ta shugaba paul biya karamawa ce ga tarayyar najeriya wannan ya zo daidai da a samu irin wannan fahimtar tashi tashin hankalin da muke fama da shi su ma suna fama da shi biyu da kuma rashin fahimtar da aka samu magana da yawa wanda ya shafi najeriya da kamaru a kwanakin baya misali na baka asi da kuma sauran kasashen da aka karba a Najeriya waɗansu kuma mun karba daga kamar sun shigo Najeriya duk waɗannan za a samu zama tare da shugaban ƙasa a samu fahimtar juna. Shi kuwa tsohon babban sakataren hukumar raya kogin Naija wanda kasashen Najeriya da Kamaru na ciki. Alhaji Baba Aba dan masanin fika ya bayyana cewa wannan ziyara ta shugaba Paul Biya za ta zaburar da kasashen biyu musamman a sha'anin tsaro. Don in ka tuna ziyarar da shugaban kasa muhammadu buhari ya kwana na amerika bayan da an yaba mar cewa lalle an samu nasara tsaron kasan gidan najeriya amma an sake nanatawa cewa in fa ba a ci gaba da tsaron da ya shafi abin da ke shigowa daga kamar zuwa najeriya da kuma najeriya zuwa kamaru daga chad zuwa najeriya daga najeriya zuwa chad daga niger zuwa najeriya kuma daga najeriya zuwa chad idan ba a yi kula da wa'annan abubuwan ba ba a fa gama da aikin ba hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Daga Najeriya bari mu leƙa ƙasar Kamaru inda wakilin sashen Hausa Muhammad Awal Garba ya haɗa mana rahoto akan ziyarar shugaba Paul Biya zuwa Najeriya. na tambayi shugaban 'yan najeriya mazauna ƙasar ta jamhuriyar kamaru alhaji dr aziz mustapha kan wannan ziyara da mr ya kai wa takwararsa na ƙasar tarayyar najeriya ga abin da ya ce wannan ziyara da shi shugaba biya ya kai ziyara ne da yake da wajensa kuma mai muhimmi ne saboda ta gaskiya ƙasar kamaru ta taimaka da yawa akan maganan yakan mutanen nan 'yan boko haram kuma wallahi ah, kamaru ta yi ta sa kai da kafa suna ciki sosai so gashi yanzu hada haɗin kai da suka haɗa kai da najeriya to kaga dama haɗin kai sai a zama sai a haɗa gwiwa sai a za karfi ya zama ɗaya kuma wannan ziyaran shi shugaba Fulbiya ziyara ne wallahi mu ma yan Najeriya muna murna nan, kuma Allah sa ayi ziyaran lafiya a samu nasara ya tafi lafiya dawo lafiya shi ma Alhaji ruwan sha rubutu babban dan kasuwa ne a tsakanin kasashen guda biyu eh za su tattauna wannan tsakanin kasuwanci ka san dama kasuwanci tsakanin Kamaru da Najeriya dole ne za su tattauna wannan batutuwan ne ya ba da karfin yan kasuwa cewa yan kasuwa su ma za su ji daɗi yanzu Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga kasar Kamaru. da kuka ji a shirin mu na rana yau ce ranar 'yan jarida ta duniya. Wakiliyar sashen Hausa Tamar Abari ta yi hira da wasu 'yan jarida akan irin kalubalen da suke fuskanta wajen gudanar da aikinsu. Yawancin matsalar da 'yan jarida suke fuskanta a wajen aikinsu a nan jihar da magaran kamar yadda Ibrahim Malam Cillo ya bayyana mini basu wuce irin musgunawa da jami'an tsaro ke yi musu lokacin da suke gudanar da aikinsu. to anan shi da magaram eh, aikin yana gudana yadda ya kamata matsalar mu ɗaya ce wani lokaci jika da jami'an tsaro eh, wanda wani lokaci zaga suna zakewa akan abin da bai shahe su ba ko kuma suna zakewa wajen musguna ko kuma take hakkin ma'aikatan 'yan jarida sannan kuma abu na biyu da akwai waɗansu labarin ko kuma abubuwa da wataran ba a sanar da mutane akan lokaci eh, sai ga kawai kusan sai ma a yi abin watakila wata wataran 'yan jarida ba su samu ba. Shi kuwa Musa Malam Sile wani dan jarida da ya ce mun shi ga naune ba jiyau ba a game da irin matsalar da ya fuskanta a wani lokaci akan aikin shi. Ni kati ne tunda ga naune ba jiyau ba tunda na je neman labari ne ina bisa gurin nema gurin aiki na kaga su wannan jami'an tsaro suka ci zarafin mu inda suka kama ni har suka na ni bisa moto da suka kamo cikin mota wanda har na ji ciwo kuma muna zamne aka rasa wanda zai ce a kai ni likita a cikinsu ko amu wani abu alhali duk da irin wannan kalubalen da muke fuskanta an kin leka kin gani musamman wajen neman labari da muke zuwa wajen magabata a muka walakanci a ci zarafin ka banda wannan na baya gashi kuma el gaskiya ta halinta inda aka huto aka bayyana cewa kasar Nijar a matsayin ta na da da take da ma a yanzu ta koma baya wajen gari biyar sun shiga gabanta. Kwasu Lawal shi ma dan jarida ne ya shaida yadda aikin jarida yake a kasar nan. inda yake cewa akwai incin 'yan jarida sabanin yadda abin yake a wasu kasashe saboda yau akwai kasashe da dama a duniya mun san irin takurama 'yan jarida da ake yi idan irin wannan sun faru yawanci ana ganin su kamar yana wata zanga-zanga ko wani da makamancin haka tamar abari sashen hausa na muryar amurka daga damagara a jamhuriyar nijar rabuna mai ba ni jarida in karanta To madalla a gaida tamar abari yau muna son mu ji ra'ayoyinku shin kuna gani 'yan jarida na da cikakken 'yancin gudanar da ayyukansu yadda ya kamata sai ku kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin nan ku ci gaba da jin wannan wakar. wani ya ɗauke duniya na na kanar turwa hasu na da kai suna amfani ma suna nan sarauniya tana nan mai sama Allah ta yi maka su wanda ya ce ba ya son ku ni ma ba ni so na yi bakin ciki yau kadiri biyar sa hakan bari mamaki ni ke da inda ban zanai an jarida na hakan su waɗansu ana kashe su kadiri biyar sa hakan ba kai tsoro na ake mai haba ku yan jaridu maza mata kuna ji ba tsoro za ku ji ba ku wata labarin ku sosai Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Toma da lamun sami kira na farko daga Adamawa. Salamu alaikum waye ke magana daga Adamawa. Wa alaikum salam daga Adamawa Suleiman Yusuf. daga karamar hukumar Hong Local Government wanda aka fi sani da Suleiman Turai. Na'am, to Malam Suleiman. Mm, muna jin ka. Na'am, ina jin Mene ne ra'ayinka? Wato ra'ayi a nan yau. Eh. Shine lalle 'yan jaridu ba su da yancin kai, ba su da yanci wajen faɗin abin ya kamata. Su suna kokarin wajen faɗin gaskiya, amma sai ka ga a wani ƙasa. an kama ɗan jarida saboda dalilin ya faɗi gaskiya an takura shi ƙoƙarin mutane saboda gaskiya ya kaskanta a ƙasar nan babu gaskiya a duniya yanzu sai hmm. kaga an kama ɗan jarida an rufe shi saboda faɗin gaskiya mu muna fatan alheri ma 'yan jarida to malam suleiman kenan daga adamawa mun gode yanzu kuma bari mu je jihar sokoto hello hello da wa muke magana daga sokoto Hello? Hello? Eh, kina magana da Umaru Kwarya Kunduti. To Malam Umaru da Allah sai ka dan rage sautin rediyon ka dan mu ji ka kai ma ka ji mu sosai. Yawwa to yanzu ah, muna jin kina magana da Umaru Kwarya Kunduti mai sai da son ka sabuwar rija. To Malam Umaru me zaka ce gaba da 'yancin 'yan jarida? gaskiya ya kamata gwamnatocin kasashen nan su dudduba don su ya kamata su dudduba. Mm. kamar wani irin abubuwa ne ya kamata kake gani a duba ko kuma akwai haƙoƙin 'yan jarida da ake tauyewa ta wace hanya to layin malam umar daga sokoto ya goce da mun ji cikakken bayani game da ra'ayinsa yanzu kuma bari mu je fatakwal wa alaikum salam da wa muke magana daga fatakwal hajiya kina tare da salisu mai dabino daga fatakwal tumalan Salisu shin kana gani 'yan jarida na da cikakken 'yancin gudanar da ayyukansu yadda ya kamata? Kwarai 'yan jarida su ko suke da cikakken 'yancin kamata kwarai kuwa don ko su ne suke fahimtar da mu komai da komai in ba don su ba mu da ba za mu san abubuwan da ake gudanarwa ba musamman ma kuma da suke ba mu fili da za mu bayyana ra'ayoyinmu. Mm. kaka muku muna muku godiya kwarai muna godiya yau da kyau. saboda haka gwamnati ta bar ku aikin ku yadda ya kamata ku kuma ku tsaya ku faɗi gaskiya da ya kamata kamar da kuke faɗa dama mun sani to malam salisu kenan daga fatakwar yanzu kuma bari mu je mai sau. Hello? Hello, da wa muke magana? Ina magana da Ahmad daga sau. To Mallam Ahmad me zaka ce game da 'yancin 'yan jarida? Kana gani suna da cikakken 'yanci? kai gaskiya ina tsammani ko kuma dai ina kita da zaton 'yan jarida ba su da inci. Hmm, me yasa ka ce haka? eh saboda gaskiya kamar akwai lokacin da ake fita ana hana 'yan jarida shiga wuraren da ya kamata su ɗauko labaru su bayyana sai a hana su a tauye musu haƙƙi har wani lokaci ma za ka ga an kama ɗan jarida an rufe shi. kamar wane irin wurare ke na Malam Ahmed? eh kamar dai za a ce a najeriya dai akwai inda aka yi yaƙi na boko haram irin su borno yobe da damaturu na a mm. lokacin na ji ana magana yan jarida sun za su shiga wuraren da aka samu matsaloli aka ce sojoji sun hana su shiga to mallam ahmad kenan daga misau mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je kaduna eh assalamu alaikum sashin hausa na <coughs> gidan rediyon VOA wato da farko suna na Alaramma yan Muhammad da Kadar Malam Mamman a Kaduna. Alaramma kana lafiya? Eh lafiya lau. To madalla menene ra'ayinka? Eh to gaskiya kamar yadda aka faɗa yan jarida hakika mutane ne masu kima da minti a idan mutane amma bangaren masu gaskiya. Hmm. akwai abubuwan da za ka lura da su misali ko da a kotu ne in aka taimaka ana shari'a in yan jarida na wurin za ka ga shari'a ana ta takasassan a kanta gaskiyar magana dai a takaita a dunkule suna da gudunmawar da suke ba al'umma a rayuwa amma kuma wani lokacin sukan samu matsaloli a cikin su. saboda haka muna fata go inda irin wannan alamar ke faruwa a duba komi dai a kundin tsarin mulki a tsare ko a ba su yancin su da aka ba su na su je su bincika su kuma suka zo su kalli duka bangare biyu su kalli dama su kalli hagu su zo su bayyana abin da yake shine gaskiya shine fata to Allah ramma daga Kaduna mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Toro ah, assalamu alaikum sunana Yakubu Muhammad daga tudun wadan Toro ah, yan jarida suna da ah, yanci kwarai da gaske to amma wasu daga cikin suna su gona da iri hmm. saboda haka mutum zai nuna shi dan jarida ne zai ce ya fi karfin doka to haka dole dole ne hukuma hukunci a hukunta shi saboda yana suna wuce gona da iri amma yin lai tsakani da Allah suna da yanki daidai gwargwado to amma wasu daga cikin su suna wuce gona da iri malam yakubu aikin ka sai ka hada da wani ƙarin gishiri wanda zaka ta wani ko ka nuna wani dai shi dai ba abin nan bane kai kuma ka nuna kanka ka bi karfin hukuma kaga dole a dinga musguna musu saboda haka ina ba da shawari da Allah duk mutumin da zai aikin sa yayi aikin sa daidai gwargwado ya faɗi gaskiya abin da zai samu ya faɗa abin da bai sani bai gane ba ya tambaya a gaya masa gaskiya saboda haka assalamu alaikum ni ra'ayina kenan To Malam Yakubu kenan daga Toro mun gode da ra'ayinka kuma ana muka kawo ƙarshen ɗaukar wayoyinmu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu sake ba ku wata damar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau ne da wasan tolak na kokowar gargajiya wanda za a soma a ranar Juma'a idan tabaraka watan ala ya kai mu a birnin Doso na jamhuriyar Nijar kuma kasashen Senegal, Togo, Nigeria, Burkina Faso, Benin, Equatorial Guinea da Guinea Conakry da ma dai sauransu ana jiran su a wannan kwambalar ta tolak wadda aka share shekaru da dama ba a gabatar da ita ba sai a wannan karon aka sake farfadowa da gasar sai dai za a yi karon karfe ne kamar da aka saba tsakanin jamhuriyar Nijar da kasar Senegal kamar yadda ake kyautata zato domin zaburar da 'yan wasar jamhuriyar Nijar na kokowar gargajiyar tuni to ranar jiya hukumomin kasar nan sun ɗauke su zuwa wani wuri wanda ba a bayyana ma kowa ba har zuwa wannan lokaci ana ci gaba da kimtsa su domin su yi ta ta kare da 'yan kasar Senegal da ake gan sun zame ma 'yan kokowar gargajiyar na jamhuriyar Nijar karen kafa inda kowane lokaci a baya bayan nan Senegal din ce ke nasara gaban jamhuriyar Nijar amma a wannan karo 'yan wasar ta jamhuriyar Nijar sun ce za a yi ta ta kare duk da yake shaharar dan kokowar gargajiyar nan Yakubu Mummuni ba zai halarci wannan gasar ba saboda dalilai waɗanda hukumomin na kokowar gargajiyar ba su bayyana ba zo ke yanzu sai dai wanda ake jiran ganin ya taka karawar gani shine isaka ka na doso wanda za a iya cewa shine mai masaukin baki a wannan gasar shine kirke da kambe na kokuwar gargajiya na jamhuriyar nijar shekaru biyu kenan a wani fannin kuma ana ca ana dabasa da club din atletico de madrid ta anthony griezmann dan kasar faransa da a club din bayern munich na takwaransa dan kasar faransa shi kuma frank ribery inda ake ganin waɗannan 'yan 'yan wasan guda biyu su ne kamata a ce sun taka rawar gani a gwabzawar da ake can ana yi yanzu haka tsakanin ƙungiyoyin guda biyu a neman cancantar kai ga wasannin karshe na champions league na club club da su kasance zakaru a kasashen su a nahiyar turai na wannan shekarar kamin gobe a yi karon battal tsakanin real de madrid da manchester city ta ingila Ƙungiyoyin guda biyu a ingila a makon da ya gabata sun yi baran-baran ba wanda ya ci kwallo a ragar abokin hamayya amma ana ganin cewa real de madrid din za ta yi ta ta kare ne a ranar gobe laraba idan allah ya kai mu gaban manchester city ta ingila ko da yake hausa na ca ba a san macito ba sai biya ta kare wannan na zuwa a daidai lokacin da muhawara ke ci gaba da kabrewa a duka sassa daban-daban na wasannin kwallon kafa na duniya dangance da irin rawar ganin da club din leicester ta kasar ingila ta taka a wannan shekara wanda yanzu haka haka ake ganin sai dai wani iko Allah amma ita ce za ta kasance zakaran wasan kwallon kafa na firimiya na kasar ingila club din da a can farko ko alama ba a yi tunanin yana iya kai wannan mataki ba haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar. To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. ranar uku ga watan mayu kowace shekara rana ce ta 'yancin 'yan jarida a fadin duniya hukumar ilimi da kimiyya da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco ita ce ta kirkiro da wannan ranar don shelantar da muhimmancin sana'ar jarida a wannan shekara da muke ciki unesco ta mai da hankali ne akan muhimmiyar rawa da 'yance 'yan jarida ke takawa wurin wayewa da ci gaban al'umma a cewar babban daraktan unesco irina bukova wannan lokaci da duniya take shiga cikin wani hali da wasu kalubaloli na tashe-tashen hankula da canje-canje da ake fuskanta a kasashen duniya daban-daban ana buƙatar aikin haɗin gwiwa da yin tsari wurin samar da ingantattun muhimman labarai kan abubuwan da ke faruwa na yau da kullum wannan abu na buƙatar yanayin walwala ga 'yan jarida da tsari mai inganci wanda zai ba jama'a damar sanin wainar da ake toyawa sai dai kuma kusan a kowane lungu na duniya a shekaru da suka gabata muna ganin ƙarin matakan da gwamnatoci da hukumomi suke ɗauka wajen ƙuntatawa, muzantawa da takurawa kafofin 'yan jaridu da masu amfani da kafofin yanar gizo don hana su iya gudanar da ayyukansu a wani rahoton ta take haƙƙin bal'adama da ma'aikatan harkokin wajen amurka ta fitar a nuna cewar ƙasashe da dama ne gwamnatocinsu ke hana faɗan albarkacin baki ta hanyar ɗaure 'yan jarida masu wallafar da ke sukan lamiri kuma suna hakan ne a kowace hanya suna cimma wannan burin ta hanyoyi da yawa wasu ƙasashe suna yin sababbin dokoki kuma suna amfani da tsofaffin dokoki wajen nuna wa 'yan jarida da kafofin yaɗa labarai masu zaman kansu wahala suna nuna musu wariya suna ɗaure su suna ci musu zarafi tare da musu barazanan gurfanar da su gaban doka bisa dalilin rubuta wasu abu game da hukumomin wasu kasashe kuma suna ganin sukan lamiri tamkar cin mutunci ake musu wanda hakan ke sanadiyyar gurfanar da 'yan jarida gaban kuliya bisa wasu dokoki da za su haramta wa jama'a faɗin aibin shugaban ƙasa ko gwamnati a wasu kasashe ma ana amfani da dokokin ta'addanci da na cin mutunci ana gurfanar da 'yan jarida gaban doka ko kuma a rufe gidajen labarai na 'yan adawa ko kuma a mayar da su a ƙarƙashin gwamnati don haka a wannan ranar akwai buƙatar mu sake duba irin gudunmuwa da 'yan jarida ke baiwa al'umma don tabbatar tabbatar da zaman lafiya da inganta aƙidar 'yanci ya kamata mu yi tsayin daka mu taimaka wa 'yan jarida da ake gallaza musu ana hana su aiki ko ana musu barazanar rufe su kuma mu tuna da 'yan jarida da suka rasa rayukansu yayin da suke bakin aiki ya kamata duniya ta haɗa kai ta yaƙi cin zarafi da kuntatawa da ake wa 'yan jarida saboda dai kimanin kashi 90 na cin zarafi da aka yi wa 'yan jarida yana faruwa ne ba tare da ma an sani ba balle a gabatar da wani ƙara a kansa kuma har yanzu ƙasa da kashi bakwai na waɗanda suka kashe 'yan jaridu ne kawai aka gabatar da su gaba ɗaliban shari'a. A ƙasidar da ya rubuta ta gabatar da rahoton wannan shekara kan batun haƙoƙin bil'adama, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce 'yancin 'yan jarida da walwalan al'umma su ne jini da ruhin aƙidar dimokuraɗiyya. Sharhin murya Amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. mataimakin shugaban ƙasar Najeriya ya ce gwamnatin da ta gabata ta sace dala miliyan dubu goma sha biyar na talakawa ta wajen badakalar sayan makamai. Mataimakin shugaban ƙasar Yemi Osibajo ya faɗa yau talata cewa an yi asarar kuɗin ne ta cin hanci da rashawa ƙarƙashin shirin sayan makamai na gwamnatin tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan. shugaban ƙasa mai ci yanzu muhammadu buhari ya lashe zaɓe bara da alkawalin cewa zai shawo kan matsalar cin hanci da rashawa sai dai shugaban kasar ya ce satar da aka yi zamanin mulkin shugaba jonathan ta bar baitin malin kasar wayan 'yan fashin teku a kasashen yammacin afirka sun koma garkuwa da mutane yayin da mayakan ruwan yankin suke ƙara ƙaimi wajen shawo kansu bisa ga wani rahoton da wata ƙungiyar yaƙi da 'yan fashin teku ta fitar yau talata mashigin tekun gini ya zama ɓangaren tekun da ya fi kowanne haɗari a duniya inda 'yan fashin teku suka kai hare-hare 54 bara suka kuma yi sanadiyar asarar dala miliyan 700 bisa ga rahoton da kungiyar yaƙi da fashin teku ta amurka ta buga da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma goben allah kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyanmu na yau Mr. Martin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙarasa wannan lafiya.